yau an yi misala abubuwa da dama wanda ga sunan sun faru wanda abubuwa ne wanda ba a so ƙasar Nijar ta ci gaba. Me ba a san ta ci gaba? Yo Nijar ana ganin cewa ita ce matalauciyar ƙasa, ita ce mai kaza mai kaza, amma kuma su sun sani manyan wanda suke mana da sauransu da suke mana sun sani wannan magana ƙarya ce. amma su suna so a kasance Nijar ta kasance a haka ba ta da wani abu nata duk in wata hanya ta ci gaba in ta taso za su shiga su yi shiga da huta su sanya za su je su hana wannan abin dan kan Nijar ta dauko ta samu wannan abin na ci gaba saboda in ta samu su da ake zuwa gare su ana sayowa ko ana daukowa faduwa ce gare su kuma abin da suke samu za su yi asara saboda ai wannan munahicin da ake hana Nijar da ya ci gaba in an ɗauko ta hanyar ta ci gaba su kama a hana su ma da wani kaso wanda suke samu nasu na kansu to ai ba za su so Nijar ta ci gaba kuwa saboda in ta ci gaba za su daina za ta zuwa daina ɗaukowa gare su Nijar ɗin ita ce ba a so ita ce aka so a gani kaskantarta ita ce za a dawowa a kanta a zo a neme ta a samu wasu abubuwan to su ci gabanta ne ba su so sun yi san inda suka samu to Nijar kullum ta kasance a matsayin matalauciya kuma duk abin da ya taso a yoru a kanta a hana ta don kar ta samu saboda yanzu nan misali ne da gashi shi eh, a kasashe na kewaye da mu da kuma kasashe irin na kasashen turai da sauransu ai ba su so Niger ta ci gaba ko kaɗan ba su so kwata-kwata ta ci gaba in ta ci gaba su faɗuwa ce gare su to yanzu abin da muke kira ga shine muke gani kuma tabbas wannan abu yana da kyau a tashi tsaye a taka mishi birki wannan magana a rika gana a tun da su eh, eh, wasu mutanen ko ka gane da ko su sun sai sun zo sai magana ba za a saurare su ba sai a ɗauko wasu mutane ma wanda ake ganin kamar ana ganin mutuncin su musamman ma 'yan arewa da sauransu sai a ɗauko su a ce su shiga gaba wannan abu su zo su haɗu ta magana ko kuma su zo su yi kira akan wannan abu saboda su in sun yi magana ana ganin cewa yan a nijar hukumomin nijar ko kuma mutanen nijar za su saurare su saboda suna ganin su yan uwa to wannan abu da ake sa su ya kamata su sani cewa su tsaya su yi lissafi duk abin da za a ce su zo su faɗa akan nijar ko su kawo shawara a nijar su fara tsayawa su dubi yaya nijar take su ƙara tambayar labarin Nijar ko su tambayi 'yan Nijar ɗin tukun halin da ake ciki kamun sai wata magana ko su nuhu Nijar da wata shawara. Saboda a halin da ake ciki yanzu Nijar da su hukumomin Nijar da suke mulki a halin yanzu sanin da aka musu ba irin wancan sani ba ne ba. Nijar yanzu so ake Nijar a kawar da mata a batar da wancan tsohon suna da ake kiranta da shi matalauciyar ƙasa mai talauci mai yunwa mai wane ne wannan abu so ake a kawar da shi don haka yanzu niyyar ta tashi tsaye ne an tashi tsaye ne ga nema mata inci da nema mata mazauni da nema mata daraja da kima ga irin kowa a duniya da irin kasashen duniya da sauransu take ce makan tarini wannan abu ya kare babu shi kuma wasu umarni nasu ko wasu abin ga yanzu ba demokuraɗiyya muke yi ba harka ce munan ta 'yan cikin gida tukun ba mu kai ga harkar demokuraɗiyya ko harkar siyasa su yanzu su da ke siyasa ba ba za a ba su taɓa kawo wata shawara mai kyau a kan Nijar ba ko wanda zai ta kawo mu Nijar ci gaba ba a'a sai abin da zai gyara su a matsayinsa na 'yan siyasa saboda yanzu haɗin mu da nasu ba ɗaya bane ba musamman saboda su yanzu harkar siyasa harkar kowa sun yawanci harkar siyasa harkar waso ce harkar sata ce kuma gashi nan ta nuna kiri-kiri to don haka mu muna kira gare su duk abin da za su kwada a kan Nijar zancen wuta wannan Nijar yanzu wuta ta ta takanta take so ta yi mu za mu iya ba su wuta ko kyauta ne mu mun yadda mu gina wuta ta mu a gina ta nan cikin ƙasar mu a ba su kyauta ma 'yan ana so amma zancen a mai da wuta can ƙasar Nijar su rika ba mu wannan bata taso ba ruwa kuma in ma ana so a yanke su mu yi dam dam mu yi noma mu yi kiwo mu wadatu da komi namu na rayuwa wanda in su suna so za mu iya ba saboda wadara muna tunanin insha Allah ko ga shugabannin mu ko ga mutanen mu muna tunanin kamar yadda yawanci suke tadda alƙawari mu mu za mu tadda wannan alƙawari ba insha Allah shawara ta kawai ya hasa zuwa kai ya zo don ku da ya zo ba za mu karɓi shawarar shi ba ko da misali cani ne ya zo yake zai karɓa to za mu juya mai mu mai zanga-zanga mu ya sabka tunda mu ne talakawa mu ne mun kace muna son shi yadda kuma har yanzu iya yi muna abin da ba haka ne ba za mu juya mai baya mu ce ba ma son shi tunda saboda mu muna son shi ne don ya jina mu na ƙasa ya amsu mu na 'yancin kanmu a tura mallaka yadda ake zo ana satan muna arzikin ƙasanmu ana mai mana ƙasanmu matalauciya ce ana zo ana ce ƙasashen da su da suke talauciya ya ƙatutu da su suna zo suna arzutar da kansu don saboda duk wa'annan ƙasashe kamar misali faransa ne ce faransa ba ta da komai a cikin ƙasarta komai ba ta da ta dogara ga allah ne ta dogara ga cikin ƙasashen masu tuma niger don ina ba ta dogara ga Allah ai ta ba ta dogaro ga Allah ko misali wai wai misali wai ta zo ta dogara ga Niger bisa Niger ma abin ta dogara shi Iranian Iranian kin mudun ba ita ma France kawai take uhani da shi eh, European duk suna uhani da shi kuma mu a matsayin mu yanzu ƙasa nawa ne France take ba wuta a matsayin iranon kinmu amma mu a ce ku ɗaci guda babu inda bankin wanga John da egres babu inda muka unhani da Iraniyan ƙinmu. Cina ya cancanta a ce yau mu tashi mu ce a gina muna eh, wannan shato na abin gashi na nauwe. mu yi ohani da iranon kinmu musam muna da Iraniyan mu ci albarkacin Iraniyan bayan wannan damƙin. yadda kake babanta ya eh, gaskiya ne ba zancen koma baya in najeriya tana so wuta mu za mu zo mu zamna mu yi yarjejeniya tare da najeriya mu ba su wuta amma gaskiyan magana su ba su ɗauke mu hakanan ba tunda ka san ma ba su ɗauke ka hakanan sai in ka zo ka zamna cikin ƙasar idan ka zo ka zamna ɗan yaro ƙaramin zai taso ya ce ma kai ɗan Nijar ne inda ya san kai ɗan Nijar ne sai ya ce yunwa ke ta koro ka. yake insha Allah adam dan muna hakuri za mu dan takaita saboda aje ga wasu sun dade ba samu to to insha Allah insha Allah yake muna guda eh, yasir bismillah in kana kusa To masha Allah alhamdulillah lalle dai yan uwa kowa ya bayani sosai kuma wannan bayani duk da aka yi shine bayanin da ya kamata a ce dukkan mu yan Nijar muna yawan kokari muna yawan yi saboda samun ci gaban mu gabaki ɗayan mu. Eh dama siyasar Najeriya ita ce sai ta taushe Nijar tattalin arzikinta za ya sama. in ta yarda Nijar ta falka daga kwana Nijar ta tashi tsaye to tattalin arzikin Najeriya zai nuke ni. saboda idan muka duba muka gani dama duk duniya kasashen da ba su da teku su ne tattalin arzikinsu ke gina kasashen da ke da teku to yanzu kun gani tekun najeriya ba ta da amfani ga 'yan nijar amma mine ne ita najeriya tana samun amfani sosai daga hannun 'yan Nijar. Duk sati na Allah, a yanda wani ɗaya daga cikin shugabanninsu na Najeriya ya magana, duk sati guda, kuɗaɗen da ke hitowa daga Nijar ana shigar da su Najeriya, ana shigar da kuɗi kimanin miliyar saba'in da wani abu duk sati na Allah. Wannan ɗan Ɗan abin da aka yi aka saka rebo daga baki ɗaya 'yan hanyoyin da ake ɗan kukurda ana ɗan shigar da abubuwan da aka dace su babu su kwata-kwata da suka yi lissahi sun yi asarar kuɗi sama da e, nawa ake cewa kuɗin sun kai kimanin tiriliyan ɗaya abinda wani ɗaya daga cikin 'yan siyasa sai gai sun yi asarar kuɗi sun kai tiriliyan to yana amfani wannan abin? su kuma dama suna kallon cewa dirar da Nijar ta samar da dama wutar lantarkin nan to kamfanin nukan 'yan Nijar da ke zamna Najeriya za su koma Nijar ne sannan kuma wasu daga cikin 'yan Najeriya waɗanda ba sa jin daɗin kasuwancin cikin Najeriya za su iya ɗokike kamfanin nukansu daga Najeriya su dawo da su Nijar waɗansu laraba da tura duk da indiya da ke da kamfanin nuka suna iya ɗauko kamfanin nukan su dawo da su nijar duk abin da suke kallo kenan za su koma yanzu su ne za su rinka zuwa nijar suna siyo abubuwa cikin mummu 'yan Nijar wasu suna kallon mu'amala da Najeriya shine ci gaba.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 domin 'yan uwa da abokanan arziki tashar kundin hausa tv tana alfahari da ku a koda yaushe gode mun gode